يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ku ma'abota littafi, don me kuke jayayya a cikin addinin annabi Ibrahim, ba Yahudi yana riya cewa annabi Ibrahim ba Yahudi ne, shi ma Kirista yana riya cewa annabi Ibrahim Kirista ne, alhali kun san cewa Yahudanci da Kiristanci ba su bayyana ba sai bayan mutuwarsa da lokaci mai tsawo. Yanzu ba ku gane ɓacin maganar ku da kuskuren abin da kuke rayawa da hankulanku ba.